والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من أسبر شرين لشدة وطن آية وطن محرم hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas wadda ta daidai da sha ɗaya ga watan bakwai dubu biyu da da shida? mana nan cikin kitabul manasik littafi da yake magana akan ibada ta aikin haji da umara a darasinmu da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na da ɗaya, babu fashil hajji babin da ke bayanin sauya niyya na mutum ya warware niyyarsa ta aikin haji ya mai da ita niyyar umara da mun yi bayanin cewa mai ifiradi yana iya warware niyyarsa ta ifiradi, ya mai da ita umara ya yi, kamar yadda kuma wanda ya taho da nufin ifiradi shi ma yana iya goya umara akan wannan ibadar tasa ta haji sai ya zama kirani wana duka waɗannan ya alatta kamar da ya alatta kuma mutum ya taho miƙati ya ce ma wato wurin niyya ya ce Allah na amsa maka da irin ibadar da wani zai yi a lokacin kuma ba wani in ya ƙaraso maka suka haɗu da shi sai ya tambaye shi me yake yi in ya faɗa kuma sai ya ɗora a kai ya ci gaba da yin wannan ibada din duka waɗannan mun karanta darasinmu da ya gabata cewa bisan halatta yau bi idnillahi ta'ala za mu tashi farkon babi na biyu. malam abu abdullahi ibn majah rahimahullahu ta'ala yake babu man kala kana fashul hajji lahum khassatan babun da ke bayanin malaman da ke ganin wannan warware niyya ta haji ta koma umara ya keɓanta ne ga iya sahabbai su kaɗai in ba a manta ba darasinmu da ya gabata mun karanta cewa umara ta shiga cikin haji har a tashi kiyama har ma su ratsa ibn malik ya tambayi annabi ya ce mu kaɗai aka ba ma wannan dama manzala ya ce a a har abada kenan har Allah ya tashi kiyama mutum yana iya warware niyyar haji ya mai da ita umara bayan ya dawo ko ya so makka kenan wannan warware niyyar a mai da ita umara a yi matui wannan na har abada ne kenan da iya sabon annabi da wanda suka biyo bayansu har a tashi alkiyama to wannan babi kuma zai ke nuna kaman su kaɗai ne suka cancanta da yin wannan bari mu karanta hadisan babin sai mu ji me ake nufi shine mana babu man kala babin da ke bayanin malaman da ke ganin faskul hajji warware wacce niyya ta hajji, ta koma umara لهم خاصة لسحبي سوك اي اكبا والنجابة قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد الدار ورجي الربيعة ابن ابي عبد الرحمن عن الحارث ابن بلال ابن الحارث عن ابي قال دقا بلال ابن الحارث يتي قلت يا رسول الله na ce ya manza la'ara aita faskal aji fil umra lana khasatan amlin nasi ammatan ya ce ya manza la ka ba mu labari a ra'aita ba mu labari dangane da faskal haji warware niyyar haji fil a lokacin umara sai a mai da ita umara lana khasatan mu kaɗai aka ba ma wannan dama amlin nasi ammatan ko ga mutane gaba ɗaya faƙala rasulullah islalai sai annabi ya ce bal lana khasatan ya ce mu kaɗai ta shafa to wannan cewa mu kaɗai ta shafa ya yi karo kuma da abin da muka karanta a darasin da ya gabata cewa bam ballil abad na har abada ne to anan malamai sun kasu gida biyu dangane da wannan hadisi akwai malaman da ke ganin wannan hadisi bai inganta ba kuma a mafi ingancin magana bai inganta din ba mana hadisi ne wanda imamun nasa'i ya fitar da shi bayan ibnu maja shi sa imamun daraqutni yake cewa tafarrada bihi rabi'ata ibnu abi abdurrahman anil harisi an abihi وتفرد به عبد العزيز الدار وردي أنه هذا آخر كلامي yace imam ad-darqutni na cewa wannan hadisi wato rabi'a ibn abi abdurrahman malamin imam malik shi ya kadaita daga rawaito shi daga bilal ibn al-harith daga babansa wato al-harith sai ce kuma abdul aziz darawardi shi ma ya kaɗaita da rawaito shi sai ce to wal haris ibn bilal shibhu maj'ul to shi haris ibn bilal kusan yana cikin mutanen da malaman hadisi ba su san shi ba wa qad qala al imam ahmad fi hadith bilal hada innahu la yasbih imam ahmad fi hadisin bai tabbata ba hada akhiru kalami wa hadithu abi dharr sa'i'un sai shi hadisin Abu Zar zai zo nan gaba shi ya inganta amma shi kuma yana da wata ma'ana ta musamman to kaga a ra'ayin malaman da suka ce bai inganta ba kaga ba karo ba ba za a yi aiki da shi ba hadisan da suka gabata sun fi shi inganci domin suna muslim bukhari da sauran littattafai saboda haka wannan hukunci na har abada ne ba iya sahabbai ya shafa ba ko kuma wasu suka ce da ake nufi a nan cewa mu kaɗai ya shafa shine bayan mutum ya ɗauro niyya ta haji iri biyu mana ya ɗaura niyyar haji guda biyu bayan ya zo makka yana iya juya ɗaya ta zama umara suka ce wannan ake nufi a nan ba wancan matsalar ba a nan kuma sai ya zama wani hukunci ne daban wanda bai alaƙa da wancan babi da ya gabata shi yasa imamul khattabi yake cewa kad qila hakika wasu malamai na cewa innal fasha inna ma waqa ila al umra suka ce abinda ake nufi da fatawa anan a canja niyya ya fada ne kan umara me yasa sai ce le annahum kanu yuharrimuna al umrata fi ashhurin hajji saboda su larabawa a lokacin jahiliya sun haramta kai umara a watan hajji inda su ga shari'a ce daga Allah ba kawai shari'a ce ta son zuciya saboda haka sai suka haramta mutum ya umara a watan hajji mana tun daga watan shawwal zuwa Zulqada, zuwa zulhijja zuwa muharram duk san ana je a umara duk waɗannan watanni na hajji ba su yadda a je a yi umara ba wannan shi ne, a lokacin jahiliya kuma sai ya zama sun yi riko da wannan kowa ya san shi saboda haka lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi ya zo sai ba su dama walam una a sai ya zama laraba ba su halatta yin haka Fi ha a waɗannan watannin fa fasakha rasulullahi sallallahu alaihi alaihim wa amara umbil umrati shi za da suka zo miƙati suka ɗaura aramar haji sai da suka zo makka annabi ya bari sun yi ɗawafi sun yi sa'ayi duka sun zo da niyyar haji sai ya soke wannan niyyar haji sai ce da amai da ita umara domin ya nuna musu a karance wancan abin da suka sani a lokacin jahiliya ba daidai ba ne kaga kenan kamar sun taho da niyyar haji an soke sun ɗaura umara sun ƙara kuma wata niyyar haji ka kamar sun yi niyyar haji iri biyu kenan ta farko sun soke sun ƙara kuma yin wata niyya da wani aikin hajji sai suka ce wannan ne annabi ya ce ya shafi sahabbai su kaɗai ba wai asali ka canja niyya ba kaga akan haka babu karo tsakanin wancan babin da kuma wannan babin ina fata an gani suka ce abinda ake nufi kenan sai ce wa qad bayyana sallallahu alaihi wa sallama annahu laysa liman ba'dahu mimman ahrama bil hajji an yafsakha sai zama kenan annabi ya gaya musu wani mai irin wannan ba zai yi ba wa qad ittafaqa ahlul ilmi ala annahu fasa da hajjahu ma ba fihi ma alfasa suka ce ai malamai sun tabbatar da cewa ko aikin hajji lalacewa ya na mutum saboda sababin kusanci iyali kamar da makaranta, karanta ai zai zarce ne ya ci gaba da hajji waktalafu fi man ahalla bi ni. amma sai suka yi sabani dangane da mutumin da ya ɗauro aramar aji biyu sai suka ce abinda yake a kansa kawai in ya zo maka ya juya ɗaya ta zama umara ɗaya ta zama aji shi kenan saboda ba zai yi niyyar haji biyu a lokaci guda ba suka ce kenan abin da ake nufi kenan ba wai ana nufin mutum ya canja sa daga aji zuwa umara ba wannan ya halatta kamar yadda ya gabata muka karanta قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن Ibrahim, عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال أبو ذر يتي كانت المتعة fil ya ce wannan muta'a a haji ta kasance li ashabi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kadai aka ba ma wannan dama shi ma wannan kamar yana nuna su kadai ne suke da dama su mun karanta a baya har abada kowa yana da dama yayi wannan to wani fassara aka ba ma wannan hadisi sai malamai suka ce wannan yana daga cikin wato abinda wasu daga cikin sahabbai suka tafi don wannan ba annabi ne ba da umarni ba sai ya zama abu zarrin yana ciki umar usmanu suna cikin waɗanda suke ganin idan ka ɗauro haramar aji ka zo makka a yanzu ba za ka canja zuwa umara ba ta zama ta matuyi ba suna ganin wancan da aka ba su dama iya sahabbai ta shafa sai dai magana mafi inganci har gobe kana da wannan damar kana iya canja niyyarka ka koda bayan ka zo makka ne shi yasa kamar yadda muka karanta makon da ya gabata wata ruwaya ta nuna kamun ka fara ɗawafin kudumi za a canja niyya wata ruwaya ta nuna bayan an kammala ma in an canja niyya duk sun yi saboda haka wannan har abada akwai wannan sai a ce wannan shi abu zarin yana ganin su kaɗai ta shafa amma kuma wasu sahabban sun rawaito ba su kaɗai suka shafa ba kamar suraqatu ibn malik shi ya tambaya mu kaɗai ta shafa annabi ce a har abada kenan shi yana da ƙarin ilimi fiye da wato abu zarin akan matsalar kenan maganarsa ita za a ɗauka babu sa’ayi sai baina safa wal marwa babin da ke bayanin sa'ayi tsakanin safa da marwa sa'ayi kalmar sa'ayi a luga tana nuna tafiya cikin gaggawa ko cikin sauri amma a shar'anci abin da ake nufi da sa'ayi huwal mashiyu baina safa wal marwa shine tafiya tsakanin dutsen safa da dutsen marwa a waji'atan wurin a tafi a kuma dawo to wannan aje a dawo aje a dawo din nan biniyatu ta'abbud da niyyar bauta ga Allah wa huwa sab'atu ashwaq kuma ayi so bakwai tabda min safa a fara daga safa wa tantahi bil marwa a tsare a marwa wannan shi yake ce sa'ayi kuma sa'ayi dinnan asalin sa ya samo asali daga mahaifiyar annabi Ismail Hajaru iyali ga annabi Ibrahim alaihi uban annabawa lokacin da Allah ya bata ɗa annabi Ismail kuma ya zama Allah yana so ya zaɓi annabi Ibrahim ya mai da shi daɗayinsa, to dole kuma mutum ba zai zama badaɗayi ba sai zuciyarsa ta fita daga jin ƙaunar wani in ba Allah shi kaɗai ba to shi za sai Allah ya ce ya ɗauki wannan mata da ɗanta ya kai su wani kwari wanda ke cike da duwatsu a bakin wata bishiya mai tarin ƙasa kusa da ita ya je nan ya ajiye su ya juyo ya basu da bayan ya ɗauka bai zame ko ina ba sai makka a yau lokacin tana dokar daji ya zo jindin wannan itaciya ya tsaya ga tarin ƙasa ya je su nan ya ajiye musu zalkar ruwa da ɗan buhu na dabino kawai ya juya wannan baiwa Allah ta ce ya ibrahim ya za ka wamma a wannan kwari ba wani wanda za mu gani mu samu nutsuwa ba kowa bai magana ba bai kuma juyo ba ya ci gaba da tafiya a na uku sai ta ce Allah ta'ala ne ya ce ka ajiye ma'anan sai ya daga kai alamar haka sai ta ce ya tafiya ka inda Allah ne ce ka bar mu ba zai tozarta mu ba annabi ibrahim ya kama hanya yake ce, wannan tafiyar rabuwarsa da ita kenan sai dai su haɗa a lahira domin har tara su Allah bai ba shi izini ya dawo gurin ba wannan ya nuna ba fa mu kada jarrabawa ba hasali jarrabawa annaba ta fita mu ka shekara ɗari ba ka da ɗaya. ka samu wata ta haifa ma jariri yana zanen wurin a ce jaririn ya fi gidanka da ita matar ka je ka ajiye a wani wuri kuma sai a kiyama za ku haɗu da matar jaririn kuma sai bayan ya girma ya aure a kaga wannan ba kowa ne zai iya cin wannan jaraba ba ba annabawan Allah to ya tafi ya batta a nan wannan dabinin da ruwan ya ƙaƙi yaro ya fara kakarin mutuwa shine sai ta duba ta ga dutsen da ke kusa da ita shine safa sai ta je ta hau ta juyo ta kallo inda yaron ke kwance ko za ta ga wani bata ga kowa ba ta gangara da ta sauka daga safa ta ruga a guje ta hau marwa shi ma ta ƙara juyowa ta fuskanto ta kalli ta ga kowa ta ƙara dawowa sai da ta yi haka so bakwai wannan shine asalin yin sa'ayi tsakanin safa da marwa a na bakwai ne ta ji magana tana zuwa ta da wani mutum kusa da yaro a siffar ɗan adam Allah ya turo jibiri mala'ika saboda haka ya ɗauki daga digan yaron ya karta a ƙasa ruwa ya fito daga nan aka samu zamzam to kaga kenan asalin sa'ayi tsakanin safa da marwa daga hajaru ne mahaifiyar annabi isma'il tun ma kamun a gina ɗakin ka'aba shi sa kuma sai Allah ya umarni a shigar da shi cikin aikin haji to da haka wannan baiwa Allah tana da matsayi gagari duk wanda ya je sa'ayi tsakanin safa da marwa dan adam ko aljani ko annabi ko manzo tana da lada ha a tashi kiyama to da Allah a kullum man aka ce an baka ladan mutanen da suka yi sa'ayi tsakanin safa da marwa a kullum an baka na rana ɗaya. mutane kawai da kake gani banda aljanu balle a ce ha aljanu da suke gurin a kama karmin lada ba to wannan shine asalin sa'ayi tsakanin safa da marwa kuma sa'ayi tsakanin safa da marwa rukuni ne cikin rukunan aikin aji. idan al'aji bai yi ba to bai da aji. in ya bar ƙasar makka ya zo ƙasarsu to wajibi ne koma ya yi sa'ayi tsakanin safa da maro sannan hajjinsa ko umararsa ta cika idan bai yi ba to bai da haji bai da umara wannan shi shine abinda wato jim'urin malaman musulunci suka tafi a kai kamar imamu malik imamu shafi'i imamu ahmad ishaq abu saud shine ra'ayin Abdullahi dan Umar Jabir na na Aisha da da yawa daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama me dalili suka ce saboda annabi ya ce is'au ku je ku yi sa'ayi fa inna Allah kataba alaikumus sa'aya Allah ya wajabta sa'ayi akan ku da kuma hadisin na na Aisha tace tsafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa tsafa almuslimuna ta ce manzala ya dawafi musulmai sun yi da suke nufi da dawafi a nan za a yi tsakanin safa da mara domin akan ce masa dawafi ta ce fakanat sunna ta zama sunnar annabi ta dole wala amri ta ce na rantse da Allah ma a tammallahu hajja mallam ya tsuf bai na safa wal marwa Allah ba zai taɓa cika hajjin mutumin da bai sa a yi tsakanin safa da marwa ba sau da wannan yana nuna wajibi ne shi yasa ibnu umar da aka tambaye shi dangane da sa'ayi za a yi ko ba za a yi ba sai ce manzala ya zo makka ya yi ɗawafi ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa bayan ya gama faɗin wani zai ce laƙad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana sai karanta wannan aya da Allah yake kuna da kyakkyawan abin koyi dangane da annabi yace liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah Allah ce ga wanda ke kwaɗayin haɗuwa da Allah ƙalau kuma yana ambatan Allah mai yawa waɗannan suna nuna sa'ayi rukuni ne kenan wajibin musulmi ne ya yi sa'ayi bari mu karanta hadisan babin sannan mu tattauna dangane da shi kuma wannan rukuni wani abubuwa ne sharuɗa menene ladubansa قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عن هشام Urwa عروة أخبرني أبي قال yace urwa ɗan zubair na cewa qultu li aishata urwa yace da nana aisha gobbarsa ma ara alayya jima'an Allah atufa baina safa wal marwa yace gogo ina ganin nifa fa babu lifi gare ni idan ban yi sa'i tsakanin safa da marwa ba a haji ko a umara saboda shi ayar da ta zo sai ya fahimci kaman sa'ayi tsakanin safa da maro ba dole ba shi sa sai ce da na aisha sai ce ni ina ganin ba laifi a kaina idan na zo aji ko umara don ban yi sa'ayi tsakanin safa da maro ba ƙalat tana na aisha ta ce da shi inna allaha ƙulu Allah na faɗa ina jin ma'ana tana so ta ce wannan aya ce ta sa kake faɗin wannan da Allah ya ce inna safa wal marwata lalle dutsen safa da marwa min sha'airillah suna daga alamomin addinin Allah mana Allah ya sanya ai tsakanin su wata alama ce cikin alamu na addini sai Allah ya ce man hajjal baita wanda ya nufi ɗakin Allah da haji a wai tamar ko umara ya lafi fala junaha alaihi an ya tsawafa bi ima babu laifi gare shi ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa to wannan abin urwa ya ji da ya ji cewa babu laifi ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa sai ce to tun da ce babu laifi ya yi sa'ayi kenan ba dole ba ne shi za sai ce da na aisha in ban yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ina ganin ba ni da laifi sai na na ta ce walau kana kama tsala ta ce kamata ƙulu da kamar yadda kake faɗa haka fassarar take da cewa za a yi lakana da cewa za a yi fala junaha alaihi Allah ya tsawafa bi ba da za a sada babu laifi gare shi dan bai yi sa'ayi tsakanin safa da maro ba kenan tunda Allah ya ce fala junaha alaihi an ya tsawafa bi ba kenan ana nufin ba laifi ne gare shi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba kenan da ba dole bane sha za a yi babu laifi gare shi Allah ya tsawafa bi ma dan bai yi sa'ayi ba ko ba haka Allah yake ba ta yi an ya tsawafa ba laifi bane dan yayi kenan ana so ya yi sai ta ce ga dalilin da ya sa yi ta sauka sai ta ce inna ma unzila hada fi nas min al wannan aya ta sauka ne akan wasu jama'a cikin mutanen madina kanu idza ahallu sun kasance in sun dauro aramarsu ta haji ahallu limanata sukan dauro arama ne daga bakin gunkin manata fala ya illu lahum an ko bai safa wal marwa su kuma a lokacin duk wanda ya ɗauro haramarsa a dutsen wato kan gunkin manata to wai baya halatta ya je safa da marwa balle ya sa sa'ai kaga wannan su ne can suke yi falamma qadimu ma annabi sallallahu alaihi wasallam fil hajj shi da shekarar da suka taho haji tare da annabi su mutanen madina zakaru zalika lahu sai suka ambata masa haka shin wai yadda muke a lokacin maguzancin nan ba ma sa'i tsakanin safa da marwa yanzu ma haka ne an zanen mahu sai Allah ya saukar da aya ta ji Allah ya ce kenan ba haka ba ne su yi shi ne ma'anan ba laifi ya yi sa'ayi ɗin kenan wancan abin da suke tunani na gunki da waye da ja'iliya da maguzanci wannan ba musulunci ba ne saboda haka ba ruwan musulunci da shi sai ta ce fala amri na rantse da Allah ma atamma Allahu azza wa jalla hajja Mallam lam yatuf baina safa wal marwa ce wallahi Allah ba zai cika hajjin mutumin da bai yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba wannan yana nuna sa'ayi tsakanin safa da marwa rukuni ne cikin rukunai na aikin aji wanda ya zama dole ga mai aikin aji ya aiwata. shi sa imamun nau yake cewa haza min daqiqi ilmiha wannan yana nuna zurfin ilimin na na Aisha wa fahmi as-saqi da yadda take da kaifin basira wa kabiru ma'rifatiha bi taqa'iqil alfaz kuma yana nuna yadda ta tumbatsa wurin sanin harshen larabci da lafuzan alkur'ani li'annal ayatul karima yace saboda ita wannan aya inna ma dalla lafzuha ala raf'il juna'i amman yaqufu bi'ma ayar abinda take nunawa an dauke laifi da damuwa ga duk wanda ya sa yi tsakanin safa da marwa walaysa fihi dilala ala adami wujubi sa'i ayar kwata-kwata bata nuna cewa ra'ayi ba dole ba ne aya ba ta nuna haka wala ala wujubi kuma aya ba ta nuna sa'ayi wajibi ne kenan a ina za a nemo wajibin a sauran dalilai fa akhbaratu aisha ina na aisha ta gaya ma urwa cewa annal ayata laysat fiha dilalatu lil wujubi wala li adam ayar ba ta nuna wajibci ba ta nuna akasin haka wa bayyana sababa fi nuzuliha ta bayyana masa sababin saukar ayar wal hikmata fi nazmiha da kuma hikimar da ayar ta zo bisa wannan salo din wa annaha nazalat fil ansa kuma ta nuna ta sauka ne kan mutanen Madina hina ta'arraju min as-sa'i bayna as-safa wal marwa fil islam lokacin da suke ganin yin sa'ayi tsakanin safa da marwa yanzu a lokacin musulunci kamar laifi ne wa annaha halau kanat kama yaqulu urwa ce da abin haka yake lakanat da ta za a yi fala junaha alaihi Allah ya tsawwafa bihi ba babu laifi gare shi dan bai yi sa'ayi ba wa ya ya al-fi'l wajiban wa ya ya'taqidu insanun annahu yamna'u iqa'uhu ala sifatin makhsusa imanin yake ai abu yana iya zama wajibi to amma sai ya zama shi mai yi a wani lokaci sai ya dinga ganin kaman wannan ba wajibi ba ne wa zalika kaman alaihi salatu zuhur bane yake kaman misali mutumin da bai salla azhar ba ana bin sa wa zanna annahu la yajuzu fi'luha inda ghurubi shams bai tana ba sai san da rana za ta faɗi sai yake tsammanin ko bai halatta ya azhar din a lokacin ba tunda rana za ta faɗi fasa ana an zalika sai ya tambaya bayu yuqalu fi jawabi wurin ba shi amsa ana iya cewa la junaha alayka in ha fi hada alwaqt ana iya cewa babu ne ji kai sallar a wannan lokacin shin ya nuna yin sallar ba dole bane bai nuna haka ba to haka shi ma nan su da jahiliya ba sa yi suna ganin laifi ne yanzu suka tambaya sai aya ta ce ba laifi ku yi ya nuna kenan wancan abin da suke kin yi a lokacin jahiliya maguzanci ne akan haka ayar ba ta nuna wajibcin yin sa'ayi ba ta nuna rashin wajibcinsa a wasu dalilan za a ɗauko wajibcin kamar dalilan da muka ambata قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة Wa Ali ibni Muhammadin ƙala haddasa na waki un, ƙala haddasa na a yi shamar da tawaye, an buɗe ni ibni Maitawa, an Daga umu wala ta shaiba ta ce. Ara a yi kora zuma Yesu abu ne da safawan marwa Na ga manzan Allah yana sa ayi tsakanin safa da barwa. Wai kuwa Ya'qulu yana cewa. la yuqta'u illa shiddatan yana cewa ba za a ƙetare wannan kwari ɗin ba sai cikin sauri da sassarfa abinda ake nufi batnul wadi wannan wurin da yake da hoton korayen fitilu yanzu shine kwarin da ke tsafanin safa da marwa to manzala in ya sauko wannan kwarin sassarfa yake saboda ita ma na ajaru bayan ta sauka daga kan safa ta sauko ƙasa nan wannan kwarin sassarfa ta yi har ta je marwa sannan kuma ta haune kan wato dutsen marwa to shi sa manzala ce ba za a yanke gudu ba ko sauri ba ko sassarfa ba a wannan gurin sai dai a yi sassarfa ɗin sai fa idan mutum bai da lafiya ko saboda girman jiki shekaru ko kuma saboda wato ƙarancin lafiya to nan zai iya tafiyarsa ko yana tafa da mata ba zai ja su a guje ba hukuncin mata shine hukuncinsa imamun nawawi na cewa as-sa'yu bi batnil masir yin sa'ayi in an sauka wannan cikin kwarin guri mai korayen fitilu yanzu mujma'un ala istihbabi malamai sun yi ijma'i cewa mustahabi ne ba wajibi ba wa huwa annahu idza sa'a baina safa wal marwa shine idan mutum ya sa'i tsakanin safa da marwa istuhibba an yakuna sa'ayin shadida ana so sa'ayin ya zama cikin sassarfa mai tsanani e batnil masir in ya sauka cikin wannan kwarin shine guri mai korayen fitilu domin yanzu ba za ku kwarin ba wa huwa qadarun ma'ruf yace kuma wannan sassarfa ce gwargwado sananniya kana wuce wannan koriyar fitila sai ka dakata domin ka bar wannan kwarin yanzu ka hau kan farkon dutsen barwa قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن أبي عن عطاء بن السائب عن كثير ابن جهمان عن ابن عمر قال عبد الله بن عمر يجي in as'a yace in na yi sauri da sassafa wurin sa'ayi bai na safa marwa a tsakanin safa da marwa ba ƙaddara aito rasulallah islam isa na ga annabi ya yi wannan a wannan wurin korayen fitilin wa in amshi in kuma na yi tafiya ta a gurin ban yi wannan sassarfar ba ba kaddara aiki rasulullahi na sama yamshi na ga annabi ya yi tafiya wa ana shekun kabir yake ni kuma yanzu na tsufa lokacin ya tsufa yake wani abin zan iya wannan sassarfar ba ma'ana abin da yake nufi ya ga annabi ya yi sassarfa lokacin da yake da ƙarfinsa lokacin da kuma ya girma ya ga kuma yana tafiya yace ni ma yanzu na girma saboda haka tafiya ta zan yi ba zan yi wannan sassarfar ba wannan ya nuna wannan sassarfar gurin korayen fitulun sunna ce ba dole ba saboda haka in mutum yana da larura ko ta rashin lafiya ko ta girma ko ciwon kafa ko yana tafa da mata shine jagoransu duka ba zai ba sai tafiyarsa irin yadda ya saba yin tafiya wannan shine abin da ake nufi in kuma lafiya kalawa yake ko shi kadai ne wannan babu laifi in ya zo gurin korayen fitilin nan idan dan yi sassarfa ko yana tare da waɗanda su ma ƙarfafa ne ba maza ba mata ba sau da haka zai ne sai ya sassarfa su biyo shi har su wuce korayen fitilu sa'an nan sai kuma a ci gaba da tafiya to shi wannan sa'ayi tawaful ifada in yi tawaful ifada ba a sake sa'ayi saboda ya yi sa'ayi kenan mai ifradi tawafi ɗaya zai yi sa'ayi ɗaya zai zai tawaful ifada zai sa'ayi ɗaya to mai tamattu'i da mai kirani ba wannan ne malamai suka ƙari juna sani wasu malamai suka ce mai tamattu'i sa'ayi biyu zai yi tawafi biyu zai yi mai kirani ma sa'ayi biyu zai yi ɗawa biyu zai yi wannan shine mazhaban Abdullahi dan Mas'ud kuma maganar Sufiyanu sauri da Abi Hanifa da Auza'i da wata ruwaya daga Imam Ahmad Ɗawa biyu yi biyu kenan mai tabbaci ma kamar yadda in ya zo maka ya ɗawa tawafin umara ne in ya sa yi sa'ayin umara ne ranar goma ga wata in ya zo mina ya jifan jamratul aqaba ya yanka ya aski in ya koma makka zai yi dawaful ifada zai kuma sake sa'i kaga yayi wa haji dawafi biyu a dawafi daya sa'i daya yau umara ma dawafi daya sa'i daya sai suka ce mai kirani ma aka yi shi ma in ya zo makka zai dawafi zai yi sa'ayi ranar goma ga wata man ya ƙara da maka zai sake dawafi sai ya sake wato sa'ayi wannan shine magana ta biyu sai masu magana ta uku suka ce a mai tamattu'i ne zai dawa fi biyu sa'ayi biyu amma mai kira ne dawa fi ɗaya zai yi sa'ayi ɗaya wannan shine abin da muka karanta makon da ya gabata kuma shine yafi inganci saboda haka kenan mai tamattu'i in ya zo makka dawafinsa na farko dawafin umara ne sa'ayinsa zana umara ne to ranar goma ga wata bayan ya jini na in ya jifa ya kayan ya aske in ya dawo makka zai fi, zai sa'ayi shi shine na haji saboda wancan na umara wannan na haji amma in kirani ce, in ya zo makka in ya fi, wannan dawafin kudumi ne kuma dawafin umararsa in ya zo ya yi sa'ayi sa'ayin umararsa ne haɗe da haji saboda haka ranar goma ga wata in ya zo mina ya yi jifa ya yi yanka ya yi aski in ya taho maka zai yi ɗawaful ifada ba zai sake sa'ayi ba shi ne ma'anar hadisin da muka karanta na nana aisha wancan mako da mazana ya ce ki a ka'aba da ki tsakanin safa da marwa ya isar miki ga hajjinki da umaraki saboda ita ta ɗauro harama ta haji amma da aka zo maka kan a so al'ada ta zo mata saboda haka ita ba ta samu damar warware wannan niyyar tata ba saboda haka mai ta yi sai ta goya niyyar umara a kan hajjar sai ta zama mai kirani kamar yadda annabi ya kirani shi za sai ce ɗawa ki. da sa'ayin da zaki ya isar miki ga ki da umarai, kaga wafi daya sa'ayi daya to wannan shi ne ra'ayin Imam Malik da wasu daga cikin malamai kuma idan ka kalli nassoshin hadisan kusan wannan ra'ayi shi ne ra'ayi wanda yake mafi inganci kusan shi ma mafi yawancin malamai suke aiki da shi a yau Mana za ga mai kirani dawafi ɗaya zai yi dawafin ifada sai kuma sa'ayi banda tawafin da na zuwa makka domin wannan tawafin kudumi ba zai sake sa'ayi ba a ranar da ya zo makka zai yi tawafin ifada wannan kenan sai to shi wannan sa'ayi din matsala ta biyu mai al'ada tana iya yi shi mun karanta a baya idan mai al'ada aka taho maka lokacin tana da tsarki sai ta shiga ka'aba ta yi ɗawafi bayan ta gama ɗawafi ta zo safa za ta fara sa'ayi sai al'ada ta zo mata kawai ke sa'ayinta shi sa'ayi ba sharaɗi ne zai da tsarki ba saboda tana iya sa'ayinta ko tana da al'ada kamar yadda ko namiji ne ya zo ya tsawafi da alula ya kammala sai da ya zo ya hau safa sai alula ta warware ba wanda ya ce zai sake alula ya halatta a yi sa'ayi ba alula domin in ya halatta mai al'ada ta yi sa'ayi to ai mara alula min babu aula ya yi ne ya sa'ayi sau da haka a nan shi mara alularsa ta warware to zai ci gaba da yin sa'ayinsa inda in alularsa ta warware sai ya je ya sako in yana da wafi, kuma in ya dawo ya rubuce sai ya gina samu. amma in ba wannan ba ba matsala sai faɗi idan mai yoyon fitsari ne mai tasalsulul albau to kawai da zai dawa fa in yi wannan tsarki ne a lola ya sa kungugunsa to ko fitsarin na daga ba matsala ya gama funsa da wannan fitsarin na daga zai raka asa biyu ya fito ya sa da za a tada ya kama a haka zai sallarsa saboda mai larura ce shi kuma da shi ina fata an to sai shi wannan sa'ayi yana da sharuɗa sharaɗinsa na ɗaya suka ce an yi kuna ba da tsawafin sa'i suka ce dole sa'ayi ya biyo bayan ɗawafi ingantacce shi za ba za ka taɓa ganin mutum ya tashi ya ce ba shi za ba a nafilarsa ba za ka je ka ya ce bari in je nafilar sa'ayi ba nafilar ɗawafi kawai ake yi saboda shi dole sai ya biyo ɗawafi ingantacce shi kuma an ce ɗawafi ingantacce ba ɗawafin nafila ba ɗawafin da ko na ƙudumi ko kuma ɗawafi na mai na ifada sharaɗi na biyu an ya kuna saba a tashuwa, shi ma dole ya zama bakwai sai dai bakwansa ba irin na ɗawafin ka'aba ba ne ɗawafin ka'aba in ka fara daga hajjarin aswadi sai ka dawo sannan za ka lissafa ɗaya shi yasa ma malamai suka ce da mutum bai san ina zai fara ɗawafi ba da ya shigo ka'aba kawai sai ga rukuni limani mutane na taɓa shi ɗin nan sai ɗauka nan ne hajjar aswadi sai je rukuni limani sai ya faro ɗawafi daga nan ina fata gane ya zagayo ya zagayo suka ce to in ya zo na bakwai ba zai ci gaba sai ya ƙara so zuwa ina zuwa hajjar aswadi sannan ɗawafinsa ya cika amma in bai ƙara saboda ya yi giɓi dawa bi zama bakwai ba me yasa suka ce saboda ai ba daga rukunin limani ake farawa ba kuma wanda bai san ka'aba ba farkon shigowarsa musamman in ta cika ya ga yadda ake taɓa rukunin ne sai ya ɗauka shi ne hajjar aswad in ba ya hango wannan ɗan ɗan lokan da ɗan baƙi-baƙin wannan hajjar aswadin ba sai ya ɗauka rukunin limani ne zai zai fara daga can to kaga ya fara ba daga inda aka ce ba sai suka ce to wannan bai lalata tsawafinsa ba amma in ya zagayo na bakwai ya ƙara so rukuni da yamani to sai ya matso kuma ya ƙara so ajiyar aswad to a nan ne ya cika sa lissafinsa ina fata an gani sau da dole ya zama guda bakwai kenan sharaɗi na uku an yabda aminar safa dole daga safa za a fara saboda ita Allah ya fara ambata inna safa wal marwata wa ibil bil marwa ya kare a marwa in ka lissafa bakwai za ga an fara a safa an kare a marwa domin shi a nan ka fara daga safa ka je marwa ɗaya daga marwa ka dawo safa biyu to za ka ga ka fara a safa ka kare a marwa na hudu an ya kuna sa'ayin filmasa mas'a dole sa'ayin ya zama a wannan gurin ne na tsakanin safa da marwa in ya je wani wuri can waje ya dinga zuwa yana dawowa da ya yi ba to waɗannan su ne sharuɗa guda hudu dole sai sun cika sannan sa'ayi ya yi in ɗaya daga ciki bai cika ba a yi ba kaga nan ba an mato ɗahara ba ba an mato tsarki ba ya nuna ko ba tsarki za ka iya sa'ayi to sai sunnoni shi sa'ayin yana da sunnoni na ɗaya an ya kuna ala tsahara ya zama yana da tsarki na alola ko tsarki daga al'ada kaga wannan sunna ce in ma ya yi ba tsarkin alwala ko ba ta da tsarki na al'ada ya yi domin sunna aka ce na biyu an yi salimar rukuna ƙabla kuruji jihilis sa'ayi sunna ta biyu ta sa'ayi shi ne sanda ya gama raka'a biyu a ka'aba ta ɗawafin nan ya halatta ya zo kai tsaye ta huru tsafa amma sunna ce ta sa'ayi ya ƙara komawa kamun ya taho safa ya sambanci hajjar al'aswadi da mai taho safa shi sa don ba kai wannan ba ba ka da matsala in ka yi suna ce ƙarin lada ne musamman inda cinkoso ya ka gaba maganar sambanci hajjar al'asar kana gama sallar karaka a biyu kawai sha zamzam sai ka taho mai safa Ka gaba kai waccan sunnar ba ba komai na uku da na hudu idza qaraba min as-safa yaqra'u inna as-safa wal marwata min sha'airillah in ya matso kusa da safan zai hau sai fara karanta wannan inna as-safa wal marwata min sha'airillah sannan zai kara yace abda'u bima bada Allah zan fara da abin da Allah ya fara sau da ka koda karanta ayar kai inna safa wal marwata sai wannan larabcin abda'u Allahu bihi ya kubce kawai zai da hausa Allah zan fara da abin da ka fara da shi kenan ko zan fara da abin da Allah ya fara ambata shi kenan sai ka hau dutsen safa na biyar da na shida shine istiqbalul ka'aba kana hawa dutsen safa za ka juyo ka kallo ka'aba ka kamar yadda mahaifiyar annabi Isma'il ta yi wa huwa ala safa yana kan safa wa yaqulu sai ka faɗi wannan zikiri kace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وحزم الأحزاب وحده وانا أنا سؤال سوء sannan wa ya da'u bi ma sha'a sai ka daga hannu kuma ka roki duk abin da kake so aka ce bi ma sha'a duk abin da kaga dama alherin duniya da la'ira suka ce kawai ka kiyaye roƙon abubuwa kamar haka na ɗaya karka roƙi yanke zumunci ma'ana yanke zumunci karka nema Allah ya raba ka da wani karka ce ya Allah a shiga tsakanina da wani bani ba shi a'a na biyu kada ka roƙi saɓan Allah karka roƙi abin da ka san saɓan Allah shi ma nan in kayi aka amsa ma to zai zame ma bala'i na Allah ka bani dama in samu dama yadda zan ci gaba da kaza kaza na ba daidai din nan ba to wannan shi ma bai kamata ba ya fa'alu hadha salasa marra yaso uku sai na bakwai an yamshi ila marwa wala hurruku li maslaha yana iya zuwa marwa ko ya hau abin hawa in akwai maslaha ko ya tafi da kafa in yayi wannan dai yayi sannan in ya sauka a batnil wadi wannan wurin korayen fitilu din to shi ne na takwas ana son yayi sauri haka Ɗan sauri sauri gudu gudu wannan amma ya shafi maza kaɗai banda mata mata tafiya za su in kuma kana jagorantar mata kai ma tafiya za ka yi na tara wala uddu'a na safa wal marwa kana da dama kuma a wannan tafiyar taka tsakanin safa da marwa kai ta addu'a kuma an rawaito abdullahi dan mas'ud kamar yadda al-imam ibn abi shayba ya rawaito cikin musannaf da imam tabarani cikin kitabud du'a ibn mas'ud in yana tafiya tsakanin safa da marwa yana wannan addu'a yana yawaita rabbi ghfir yakan ce ya Allah kai gafara warham kai jin kai innaka antal a'azzul akram ya Allah kai ne mabuwayin sarki kuma sarki mafi karamci saboda haka ana so kai ta addu'a amma ba za ka yi wanda maka duk wanda kaga dama sai na goma an ya fa'ala alal marwa kama fa'ala alal safa in ya je marwa sai irin abin da ya akan safa ya hau marwa ya juyo ya kalli ka'aba ya yi wannan la'ilaha illallahun su uku sannan ya yi addu'a sannan ya dawo safa haka zai dinga yi har ya kammala wannan kaga sunnoni ne in bai yi ba sa'ayinsa ya yi sai dai ya rage kansa lada kaga zai samu ɗari bisa ɗari mai wa ya samu saba'in ko ya samu arba'in to kuma kaga ya kamata mutum tun da ibada ya je ya tsaya ya yi ta mai cikakkiya to idan ya kammala wannan abin da ke gabansa shine in mai tamattu'i ne sai ya fita ya je a yi masa saisaye ko a yi masa aski shi kenan ya kammala umararsa idan mai ifradi ne ko mai kirani ya kammala sa'ayi sai ya fita kuma ya koma masauki ya jira fita zuwa ina zuwa mina na? to lokaci ya yi to matsaya nan sai mu tashi babul umra babul da ke bayanin umara ita kuma ya tafi wallahu alamu